'yan uwana a cikin azabar kabari akwai waɗanda allah tabaraka wa ta'ala ya togace cewa su ba za a yi musu wannan tambaya ta kabari ba waɗannan mutane jinsin mutane ne guda uku na farkonsu shine al-murabit wanda ya fita yake tsaro don kare al'ummar musulmi don kare addinin musulunci shi wannan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a togace shi ga barin tambayar kabari kamar yadda ya zo a cikin hadisin salman wanda imam muslim ya rawaito Allah ya kara masa yadda salmanu yake cewa naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ribatu yawmin wa laila khairun min siyami shahrin wa qiyami dare daya mutum ya je yayi gadi yana tsare iyakokin al'umma musulmi kada a far musu yana kare kasar musulmi to ya fi falala fiye da wanda ya azumi wata guda ya yi kiyamun laili wata guda wa in mata idan wanda yake wannan tsaro yana ribatu ya mutu jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu za a ci gaba da bashi ladan ayyukan da yake aikatawa a lokacin da yake ainihin rayuwar duniya wa ujriya alaihi rizquhu kuma za a ci gaba da bashi arzikinsa yana gidan kabari yana kwanci ana bashi arziki wa aminal fattan kuma za a tsare shi daga tambayar kabari fitinar kabari kaga kenan wanda yake murabit shi yana cikin waɗanda Allah zai ba shi kariya daga wannan tambaya da za a yi shi kan ba za a tambaye shi ba kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar sannan na biyu shine wanda ya yi shahada wajen kare addinin Allah a shahida imamun nasa'i ya rawaito wani mutum ya zo wajen cikin sabbin manzan Allah ya zo ya ce ya rasulullah almu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid yace ya ma'aikin Allah na ji labari ana cewa mummunai za a yi musu tambayoyi a cikin kabari amma ban da shahidi haka ne sai manzan Allah ya ce kafa bi bari katis suyufi ala ra'sihi fitna eh kwarai haka ne ai wannan takubba da suke kai kawo a kansa lokacin da ake yaƙi ya ishe shi fitina saboda haka ba za a tambaye shi a cikin kabari ba sai ya tabbatar da wannan maganar mutum na uku wanda ba za a yi masa tambaya ba a cikin kabari shine mutumin da ya mutu a daren juma'a ko kuma a yinin juma'a yana daga cikin wanda allah zai tsare shi gabarin tambayar kabari gabarin fitinar kabari kamar yadda zo a cikin hadisin abdullahi dan amru dan as allah ya kara musu yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa wa sallama yana cewa ma min muslimin ya mutu yawmul juma'a aw lailatal juma'a illa waqahu allah fitnatal qabri babu wani mummuni ko musulmi da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a sai allah ya ba shi kariya daga wannan fitina ta kabari da tambayar kabari ya allah ka sa muna daga cikin waɗanda za mu aminta daga wannan ainihin fitina yan uwana a cikin kabari kamar da muka gani a cikin hadisin da muka karanta akwai ni'ima da masu imani allah zai ni'imta su da ita a cikin kabari sannan kuma akwai azaba da waɗanda suka bijirewa allah suka yi kafirci suka yi sabo za su gamu da ita a cikin kabari saboda haka wannan abu ne wanda ke tabbatacce dukkan ahlus sunna sun yi imani da cewa a cikin kabari akwai ni'ima da Allah zai ni'imta wasu bayinsa masu da'a akwai kuma azaba ta waɗanda suka ainihin wato saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ah, ya tabbata a cikin hadisai kamar yadda ya zo a cikin hadisi na abi huraira allah ya kara masa yadda yake ba da labari cewa allah manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa akwai wani mutumin da yake daga cikin magabatan wannan al'umma bai taɓa aikata wani alheri ba sai mutuwa ta zo gare shi sai ya tattara 'ya'yansa sai ya ce idan na mutu ku ƙona gawata sannan ku ɗauki tokar ku je ku watsa ta a teku sai ya ce la'in qadarallahu alayya la yu'adhibni azaban ma azabahu ahdan min al'alamin lalle ina jin in ubangiji ya sami iko a kaina jin mutumin to zai mun azabar da ba a taɓa yi wani daga cikin bayi ba kaga wannan ya yarda cewa ana azaba bayan an mutu shi ya ma yake tamanin cewa a tunaninsa in aka ƙona shi ya zama toka to shi ya guje wa wannan azaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan ya mutu sai suka aikata abin da ya nemi su aikata sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan sun watsa shi sai Allah ya yi umarni gaba ɗaya cewa ainihin tokar ta haɗe waje guda ya tashi tsaye fa'iza huwa ka'in manzan Allah ya ce sai Allah ya ce da shi tsaya yadda kake sai gashi tsaye a gaban Allah sai Allah ya tambaye shi ce ma hamalaka ala ma sana'at me yasa kai abin da ka aikata qala ya rab khashyatuka hamalati yace ina tsoron gamuwa da kai ne dan nayi laifi mai yawa sai Allah ya ce je ka an yafe maka kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai azabar kabari kuma azabar kabari tana riskar wanda aka binne shi da wanda ma ba a binne ba baki daya yanzu a wannan hadisi kaga wannan cewa ya kona shi sannan tokar a ɗaiɗaita ta baki ɗaya don kada a yi masa azaba kuma allah ya ce ya haɗu ya zamo yadda ike kuma ya haɗe ya zama yadda ike har ma allah ya tambaye shi me yasa kai hakan ya ce ina tsoron gamuwa da kai ina tsoron azabar ka allah ya ce je ka an yafe maka haske mai ne gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa